Manufar taron dai shine ƙara haɗin kan ‘yan ƙabilar tare da yin bitar al'adunsu na gargajiya. To sai dai ƙabilar ta kambari waɗanda suka yi suna wajen nuna halin zaman lafiya a tsakaninsu sun yi amfani da wannan taro wajen bayyana matsalolin da ke addabarsu, kamar yadda wasu daga cikinsu suke cewa. Suna Ibrahim Musa. To gaskiya muna da bukatu kashi-kashi don ‘yanmu da yaranmu da matasanmu da ‘yan mata akwai da yawa da suka gama karatu amma babu aikin yi. Ni ce mai suna Malama Mary mai dawa daga nan Salka. Gamma bakan bare ya iya haihuwa don haka malaman asibitin da asibitin kansu muna so a kara mana. Kamar ba ku da malaman asibiti da yawa ne sosai? Muna da su akwai ma wanda ba su da aikin yi. kuma sun karanta asibitin suna nan zazzaune gidajensu. Ah, da farko suna na Aliyu Wando. To problem ɗin da ke cikin mutanen mu na cikin karkara da yawa. babu hanyoyin zuwa asibiti in gwanzo ma ba su ishe mu ba saboda muna da matsalar rashin ilimi Alhaji Muhammadu Dogo shine hakimin garin na Salka abinda ka a nan cikin garin Salka muna da wata hanya bypass wanda ta tashi daga nan in an wuce sakandare school din ga zuwa can gidan mai ta yi dama ta shiga nan ta shiga cikin gari ta je can ta bula hanyar ya wuri mun yi roƙon a yi mura shi ba pass a dan gyara mana shi ko da ta wace hali to shekaran talba na farko da ya wuce ba da ya faɗin wannan mu dai sai dai Allah ya sa a dobe mu don <laughs> tana nan yanzu binta ma a ƙasa ba ya aiki balle ka zo da mota. Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Niger Alhaji Ɗanladi Abdulhamid wanda ya wakilci gwamnatin jihar a wajen wannan taro bayan ya bayyana gamsuwa ga halayyar kabilar ta kambari na zaman lafiya. ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin jihar za ta buɗe makarantar share fagen shiga jami'a a yankin domin amfanin waɗannan ƙabila. bayan haka wannan cibiya na makaranta na ibb university wanda yake ibeto in allah ya da bana za a fara wannan ina kira ga 'yan magama o 'yan wannan karbar hukuma na magama su yi kokari su tabbata 'ya'yan su je wannan makaranta domin an yi saboda ku ne idan kuka yi bacci za a muku tsakiyar da ba ruwa in ba ku je ba zan kwaso yaran mu ya kagara kamukawa wani suke tsoron Allah suka san daɗin ilimi mu zo mu cika makarantar. Su ma dai waɗannan makaɗan gargajiya na ƙabilar Kambari sun cashe a wajen wannan taro. Babbar al'adar ƙabilar Kambari shine sace mata daga gidan mijinta.